to shi yasa ko da wani lokaci ana son a tako da ibada da da ilimi lalle kuskure ne mutum kai ta ilimi kai ta ilimi baka ibada to amma kuma kuskure ne kuma kai ta yin ibada da zaka gina kan jahilci ba tare da kana da sani dan dole sai mutum ya fada cikin halaka ka duba san addinin ba amma duba inda aka zo masa an gane ko وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله لم يتركوه كله وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يأكلون mutanen jahiliya haka suka kasance sai addinin da amru bin lahidin ne ya kawo din laraba na yi kowa ya ce wa fihim baqaya min din ibrahim amma a cikin larabawan akwai irin ragowa kaɗan na abubuwan da suke yi wanda na addinin annabi ibrahim ne lam yutruku kun da gaskiya ne addinin annabi ibrahim din gaba ɗaya ba sun garwaya ne da wannan abin da ya zo musu sabon an gane ko da shi sa zaka ji cewa a cikin abubuwan su suna yadda cewa lalle akwai Allah wanda in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah zaka da da musu suna yadda cewa akwai Allah shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza amma wannan abin kuma an zo an shigo musu shi daga baya kenan wa ibn zunnuna annama hum alai suna zaton wannan abin da suke kai wa annama adathu amr da abin da amr din ya kago bid'atun hasana duk da kai kawai aka yi amma bid'a ce mai kyau a ji a ci gaba da yi Na tu ghayyiru na ibrahim kwata kwata ba za ta canza fasali da addinin da annabi ibrahim ya zo da shi ba za ta cutar sa wa kanat talbiyatu nizar wani shahararren mutum gurin da ake kira nizar ya kasance yadda yake talbiyar sa idan ya zo dakin kaza labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak mun an samu ka ko an sawar ka ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayyar da shi ma naka ne tamliku huwa ma malak kai kake mallakar sa da duk abin da ya mallaka <laughs> to tun da dai kana mallakar sa ya za a zama abokin tarayyar ka ka ga wani mutum da walwala wai sun yadda fa duk gumakan mallakar Allah ne amma kuma abokanan tarayya ne gare shi kuma sa'ili guda fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya daraba lakum masalan min anfusikum Allah yana buka muku misali da za ku fahimta daga karan kawunan ku هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم shin a cikin abin da kuka mallaka na koyangi da bayi shin a cikin su kuna da waɗanda suke yin tarayya da ku fi mara zakanakum cikin abin da kuka mallaka misali kai ne kake da bawa sai shi kai a kasuwa yana yin bauta karkashin ka kana da gida kana da motoci kana da shanu kana da awaki kana da dukkan kadara da kuɗi bawan nan naka da yake gidanka sai ka ji ya yana ba da labari ai gidan ma rabi na wani rabi na ban gidana ne matan ma rabi na wani rabi na ke ma'ana ni abokin tarayyarsa ne wajen mallakar mai gidan ma'ana da yawan dukiyar da kuwa gani ina da shaya a ciki shi ma yana da shaya za ka ji daɗi to shi ne sai Allah ke buga muku sale halakum mimma malakat aymanukum shin a cikin abin da damun ku ya mallaka na bayi to kuna da min a waɗanda suke tarayya da ku fi ma da zaka da ku cikin abin da muka rasa ku da shi dukiya ku ce yadda kuke mallaka su ma suna mallaka ko kuma dukkan su kuma yadda su su ma abin mallaka ne cikin jerin kadarar su bayi cikin jerin dukiya su suke ko ba su cikin jerin dukiya in aka ce da su sun zama suna tarayya da kai wajen mallakar dukiya za ka ji daɗi to dan me kuka sanya wa Allah cewa waɗannan su ma abokan tarayya ne na shi fa antum fihi sawa kun yadda ce ku da su kun zama daidai wa daida kun kayfatukum kun? kuna jin tsoron ku kwabe su in sun taba dukiyar kamar da kuke jin tsoron ku ce ku kwabe kawunan ku kazalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun kamar haka ne muke rarrabe ayoyi in ji Allah ta'ala ga mutanen da suke hankaltar abin da ake karanta musu wato da ta dace kun ga yadda ayoyin alqur'ani suke buga misali dan jan hankalin mutane su bar shirka kenan ملك ومن أقدم أصنامهم مناه وكان منصوبا على ساحل البحر بقديس تعظمه العرب كلها لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما ليس هنا daga cikin gumaka Mafi ya daɗe wai gumaka cikin larabawa gunkin da ake kira mana mana manata kenan wa manata salasul ukra wa kana mansuban ala sahil al-bahr gunki ne da aka je aka kafa shi dab da gabar teku bi kudais a wurin da ake kira kudai to wa wal arab kulluha dukkan larabawa suna girmama shi lakin al-aus wal khazraj kanu ashadda ta'ziman lahu sai dai kabilar aus da khazraj kabilan nan larabawa guda biyu da ke madina su ne suka fi tsananin girmamawa ga shi wannan gunki min gairihim sama da wani su wa bi sababi zalika anzala Allahu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi saboda haka ne aka saukar da wannan aya ta inna safa wal marwata min sha'airillah abin nan da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa cewa sanadiyar wannan gunkin ne na manata aka saukar da wannan aya ba shine galibin abin da masu tafsiri suka faɗa ba galibin abin da masu tafsiri suka faɗa suka ce dalilin saukar wannan aya shine akan dutsen safa da marwa akwai gumaka guda biyu kan safa akwai gunkin da ake kira isa da dutsen marwa kai kawo din da ake tsakanin su yana daga cikin alamomin addinin Allah dan haka fa man hajjal baita wa itamara wanda ya ziyarci ɗakin Allah dan aikin haji ko ya je umara fala junaha alaihi an yatawafa ma babu laifi kan shi dan yayi kai kawo tsakanin safa da marwa kar ya ji wani kunci ya dauka wai yayi kamance shi ne da abin da laraba ke a lokacin jahiliya sa'ayin da kai ko da su ma sa'ayi suka yi sai dai su na su akwai gunki ko kuma yanzu ka babu gunki dan haka karka ji taharruzi fala junaha alaiha an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun wannan dai galibi shine abin da yafi shahara abin da wato ainihin larabawa suka rinka yi abin da aka saukar da ayar domin su kenan kai wanda malamin tafsiri suka faɗa sun اتخذوا الله su sun riki gunki kuma da ake kira da suna Allah ta ta'if a garin ta'if tsakanin shi da muka kilomita 200 da wani abu وقيل ya lutti ya صالح كان يلت السويق fa aka fi على قبره Asalin lafazin lat malamai sun yi saɓani daga ina ya samo asali waɗansu suka ce su larabawa da sun yarda ko Allahu yayin da suka yi gunki a ƙasa sai suka tsago sunan Allah tattare da shi amma sai suka mayar da shi mu'annas